بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن, فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka a nasubnu malik munasaba ta samun karuwar aure da ɗaya daga cikin 'yan uwa malam ahmad aliyu kafi ya samu muna roƙon allah ya sanya albarka a cikin aurensa allah ya bashi zurriya da musulunci da musulmai za su yi alfahari da su a cikin rayuwa darasinmu na yi mishi take da ribar aure a rayuwar musulmai babu wani abu da musulmai da su daga sama su gan shi wadda yake da riba a duk cikin mu'amalarsu kamar aure idan an yi shi a bisa tsari da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta da shi kuma aka gudanar da zamantakewan a bisa karantaswar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata hada-hada da musulmi zai babu wata kasuwa da musulmi zai babu wani tsayuwan daka da musulmi zai yi akan wani al'amari a rayuwarsa wadda zai fi cin riba kamar abin da ya shafi aure matukar an kiyaye addini a sha'anin aure babu wani abu ko menene wannan abin da Allah subhanahu wata'ala zai shar'anta shi wa musulmai face alkhairi ne wannan abu ɗaya daga cikin ribar aure shine duk wadda ya yi aure bisa manufar da shari'a ta yi nuni da shi a yi aure a kansa Allah ya yi alkawari makansa da kansa zai taimaki wannan magidanci duk wadda Allah zai taimake shi ganin dama ne irin na Allah ya ce amma wadda ya yi aure bisa manufa ta shari'a Allah ya ce to hakki ne a kansa zai taimaki wannan bawan hadisi ne al'imamu tirmidhi ya fidda shi al'imamun nasa'i ya fidda shi hadisin abu huraira ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falafatun haƙƙun alallahi aunuhum annabi ya ce akwai waɗansu mutane guda uku wadda hakki ne akan Allah ya taimake su ba suna bin Allah ba shi ba ba sun yi wani aiki ne da suka cancanci wannan hakkin ba Allah ne ya ɗora ma kansa da kansa cewa hakki ne a kansa zai taimaki waɗannan mutane guda uku salafatun haƙƙun alallahi aunuhun annabi ya ce akwai waɗansu mutane uku Haƙƙi ne akan Allah zai taimaka ma waɗannan mutane guda uku na farko annabi ya ce almujahidu fi sabilillah wadda ya fita yaƙi a tafarkin Allah yaƙi bai taɓa zama bisa tafarkin Allah ba har sai ya cika waɗannan sharuɗa na farko dai ya zama yaƙin za a yi shi ne bisa karantaswar Allah da manzan Allah na biyu ya zama kuma an yi shi don Allah don neman yardan Allah annabi ya ce to hakki ne akan Allah ya taimaki wadda ya fita wannan yaƙi don ɗaga kalmar Allah na biyu annabi ya ce wal mukatabu alladhi yuridu al-ada al mukatab alladhi bawa da ya nemi a bashi fansan kansa annabi ya ce kuma ba ha'inci yasa ya nemi wannan fansan ba yana nufin zai biya mai gidansa almukataba shine mai gida ya sai da bawansa wa kansa ma'ana ya sai da bawan wa shi kansa bawan ya kira bawan ya ce ina so in sayar maka da kanka zan yanka maka abinda za ka fanshi kanka a cikin watanni kaza ko shekaru kaza idan ka biya ni ka zama ɗa jama'a muna fahimta? duk wadda ya nemi wannan alfarma a wajen mai gidansa a wajen uban gidansa annabi ya ce kuma manufarsa ba ya gudu ba zai biya hakki ne akan Allah zai taimake shi biya wannan abin da aka yanke mishi wannakihu allazi al afaf annabi yace da wanda ya tashi aure amma manufarsa ta yin auren shine don ya kame kansa daga fadawa cikin alfasha ko ya kame wacce zai aura daga fadawa cikin alfashi annabi ya ce hakki ne akan Allah duk talaucin wannan mutumin Allah zai taimake shi wannakihu allazi yuridul afaf annabi ya ce da ma'auri wanda zai yi aure amma manufarsa ta yin auren shine ba auren amore bane ba aure ce ta manufa daga cikin manufar shine ya kame kansa annabi ya ce wannan mutum da ya yi wannan aure a bisa wannan manufa hakki ne akan Allah zai taimaki wannan bawa jama'a muna ji yana daga cikin riba da ake ci a sha'anin aure kiyaye abubuwan da Allah ya shar'anta aure don su to duk wanda ya yi aure akan wannan manufan annabi ya ce hakki ne akan Allah zai taimake shi daga duk irin abin da zai fuskanta a cikin rayuwarsa in kuwa muna fahimta bi yuridul afaf ya shafi wadda saboda ganin yadda al'amurra suka lalace suka gurɓace sai ya ce bari ya yi aure don ya kame kansa duk abin da mutum zai yi amfani da shi wajen kare kansa daga alfasha wajen kare kansa daga ganin haramun annabi ya ce ba wani makami mafi kaifi da zai magance matsalar annabi ya ce kamar ka yi aure duk shawaran da za a baka na kame kanka sai in ba za baka da halin aure tukunna ake baka shawara amma inda halin aure annabi ya ce maganin abun kawai ka yi aure annabi ya ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum ba'ata. annabi ya ce ya ku matasa duk wanda ya samu hali da wadata wadda zai iya rike matarsa falyatazawwaj annabi ya ce je ya aure fa a a lil basar domin shine mafi kariya wajen rintsa ganin mutum daga kallon haramu wa asanin lilfarj shi shine mafi kare al'aura daga fadawa cikin zina sai annabi ya ce famallan ya yastati to wadda ba yi da hali kaga duk shawaran da za ta zo tana biyo bayan in ba halin aure ne amma inda halin aure babu abinda ya kai shi kame mutunci da kuma tsare addinin mutum amma kowa cikin wannan hadisin ai kun ga da annabi ya ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj sai ya yace fa innahu agaddu lil basar don yana tsare ganin mutum daga kallon haramu ma'ana duk nassi da ka daga akan aure idan ka kalli manufar farko da shari'a ta shar'anta aure a kan shi za ka ga yana ishara ne akan kamewanka kamewanka tsare ka daga fadawa cikin alfasha jama'a mun fahimta man istata minkum alba'a annabi yace duk wanda yake da iko yake da hali na abin da zai iya rike iyalinsa da shi falyatazawwaj annabi sai ya yace fa innahu a gabbulil basar domin shi ne mafi rintse gani daga kallon haramun wa ahsanu lil farj shine mafi tsare al'aura daga fadawa zina kaga wannan hadisin ma abin da ya ishara shine an yi umarni a yi aure ne daga cikin manyan manufofi na yin aure shine domin tsare kanka jama'a mun fahimta to shine annabi ya ce wannakihu allabi yuridul afaf da kuma wadda ya yi aure manufarsa na yin auren shine domin ya kame kansa daga afkawa cikin zina yan uwa mun fahimta kare kansa daga afkawa cikin zina Allah zai baka wannan taimako hakki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakki ne akan Allah zai taimake ka ya shafi kayi auren ne don kare kanka ko kayi auren ne don kare wacce zaka aura wata budurwa ce a cikin anguwa har yanzu Allah bai kawo mata miji ba a ɗabi'a kasan a shekarunta nan tana da sha'awa kamar yadda kowa ke da sha'awa sai ka yi sha'awar ka aure ta domin katange ta daga duk wata barazana da za ta zo annabi ya ce kai ma ka shiga cikin wadda Allah zai taimake ka wata ce mijinta ya mutu ya bar ta da yara ka kalli ɗawainiyar da take ciki halin kakani kayi da take ciki yadda take jigila da yara manufar da ya sa ka aure ta tausaya mata halin da take ciki ka aure ta ne don ka taimake ta ka taimaki ƴaƴanta annabi ya ce Allah zai taimake ka ɗaya daga cikin abun da ke ba wa mutum gudumawa da ba ta yankewa annabi ya ce aure amma auren idan an gina shi akan manufa na alkhairi jama'a mun fahimta Allah a cikin alkur'ani ya ce wa an ki hul a minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم الله يتي ده الأمر من زن الله صلى الله عليه وسلم وأنكهوا الأيام منكم Allah ce ku aurar da gaurayen cikinku al'ayama jam'i ne na ayyimu shi ne wadda bayi da mata budurwa ce bazawara ce wadda mijinta ya mutu namiji ne wadda bayi da mata ana ce mishi ayyimu Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da gwaurayen cikinku ma'ana ku aurar da waɗanda ba su da mata a cikinku idan yarka ce Allah ya ce ka aurar da ita wa ankihul ayama minkum Allah ya ce ku aurar da waɗanda ba su da mazaje daga cikinku in kanwarka ce ba ta da miji ka sama mata miji wa ankihul ayama minkum yarka ce mijinta ya mutu ko suka rabu da mijinta Allah ya ce ku aurar da su wa ankihul ayama minkum gaurayen cikinku Allah ce duk ku aurar da su ku sama musu mazaje Iyaku, wa wasalihina min ibadikum wa ima'ikum Allah ya ce da kuma salihai nagartattu daga cikin bayinku da kuma ku yangin ku mata Allah ce ku aurar da su kana da bawa yana karkashin bautanka ka sani a shekarun sannan shi ma yana sha'awa Allah ce ka aurar da shi ka nema mishi wata baiwa da zai aura kana da baiwa ku yanga ka san a yadda ɗabi'a take yanzu haka tana sha'awa ita ma tana da bukata Allah ya ce ita ma ka sama mata wadda zai aure ta ka aurata ita wasalihina min ibadikum wa ima'ikum Allah ya ce da nagartattu daga cikin bayin kuma maza da kuma mata ku yanjin ku Allah sai ce in ya kunu fuqara in ma faqirai ne ba su da komai yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadata su daga falalarsa domin dama annabi ya ce alkawari ne wadda ya yi aure don wannan manufan Allah zai taimake shi in ya kunu fukara waɗanda za ku aurar ɗin nan Allah ya ce idan talakawa ne ba su da shi yukunihimullahu min fadlihi Allah zai wadata su daga falalarsa wallahu wasi'un alim Allah mai yalwacin falala ne Allah mai ilimi ne akan komi da komi in uwa muna fahimta Allah ya ce wa kiwul ayama minku. duk wadda ba shi da mata a cikinku Allah ce ku aurar da shi ya shafi wa anki wal ayama minkum ka aurar da yarka ka aurar da kanwarka ka aurar da yarka ka aurar da mahaifiyarka wa anki wal ayama minkum was salihin min ibadikum da kuma salihai daga bayinku to su maza yaya za ku yi ku aurar da su malam usainin yace in yazo nema ka bashi matukar mutumin kirki ne ka'ida a musulunci idan mutum yana da jaura yana da sana'a da zai iya samun 400-500 a ini to don ba shi da abin da zai aure akan ba shi kyautan sadaki je ya aure abin da ake bukata zai iya ba ta abincin da za ta ci safe da rana da yamma eh yana da hanya amma dai bayi da halin da zai tara kuɗi ya yi akwati bayi da halin da zai tara kuɗi ya ba da sadaki to ya halatta a biya mishi ya aurensa in ya kunu fukara Allah ya ce idan ma sun kasance fakirai ne ba su da shi ba su da hali yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadata su daga falalansa da Allah ya ce in ma talakawa ne fakirai ne zai wadata su zai wadata su ko bai wadata su zai wadata su yana daga cikin ribar aure taimakon Allah da mutum ke samu annaki allazi al afaf da nassin al-qur'ani Allah ce in fukara, fuqara Allah min fadlihi in ma faqirai ne Allah ce Allah yayi alƙawarin zai wadata su daga falalarsa to duk wanda yayi aure a bisa manufa ta kamewa a bisa manufa ta kyautatawa Allah yayi alƙawarin zai taimake shi wannan aya tana daga cikin ayoyin da al'ummar mu ta tashi tsaye wajen yi mata karan tsaye a wajen aiwatar da ita don malamai sabani ma suka wannan aya da Allah ce wa hul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum wannan umurni na dole ne ko na mustahabbanci jama'a kun fahimta Allah ce ku aurar da su karan tsayen da ake ma ayar shine yanzu kowa kusan illa man rahimallah ya dauki aqidar ba zai aurar da yarsa ba sai ta yi karatu da kaza da kaza da kaza Allah ya ce ku aurar da su karatunta aurenta ba zai hana ta karatu ba wajibi ne iyaye ku ji tsoron Allah idan baka ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ka idan baka bi Allah ba Allah ba zai bi ka babu zalunci mafi nuni yanzu dai kun ga duk ayoyin da muka karanta da hadisan nan annabi yana maganan kamewa ne kamewa ne annaki wa allabi yuridul afaf wadda yayi aure manufarsa ya kame kansa daga afkawa a cikin zina ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wanda ya samu ikon da zai rike mace ya yi aure kai yanzu yarkan nan da kake kallonta kana tunanin ita ba ta sha'awa ne kana ganin ba ta sha'awa ne umurnin da annabi yayi na cewa ayi aure don kamewa kai ne ka mata tanadi na kamewa in wa mun fahimta to abin da galibin iyaye suke tunani shine duk abin da suka yi ma 'ya'yansu babu kes wallahi akwai kes akwai kes yadda uba ke da hakki akan ɗa haka ɗa ke da hakki akan ubansa yadda ɗa uba ke da hakki akan ɗa jama'a haka ɗa ke da hakki akan ubansa kai ka sani babu yarinyar da za ka riƙe ta shekara 20 22 23 ka hana ta aure face ka cuce ta idan ba ta samu miji ba wannan wani abu ne da ba idan ta samu miji ka kira shi ku yi magana in zai bata ta yi karatunta ta yi karatunta idan ma ya ce ba za ta yi karatun ba auren shi ne sha'anin Allah wannan duka a duniya za ta bar shi sha'ani ne na Allah kaga mutum yana rike da yara akwai mai shekara 27 akwai mai shekara 25 akwai mai shekara 23 akwai mai shekara 20 duka ya hana su aure ya ce sai sun yi karatu yana daga cikin mafi girman abin da yanzu muke samu wallahi daga wajen ɗalibai, wallahi akwai yarinyar da ta zo take cewa ta fahimci mahaifinta yana yawan sauraron karatu don Allah in je anguwansu a yi mishi nasiha ya kira ta ta ce mishi aure take so ya ce ba za ta yi ba karatu za ta lokacin da ta gaya mana a karon farko na ce mata to in za mu yi wa babanki nasiya kin gafa dole zai san ke kika gaya mana ta ce to abinda take tsoro kar ya zo ya tsitsine mata ko ya zage ta billahi azim daga baya ta zo ta ce malam aje a gaya mishi ni ne na faɗa ta matsu ko bata matsu ba to idan ba din yar arziki bane da bata fara zinace zinace ba jama'a wallahi tallahi idan ba mu bi Allah ba Allah ba zai mana abin da muke so karfa garin neman kiba a jawura ma karfa garin neman kiba a jawura ma ko 'yan duniyan ma ina cewa suka yi shekara sha takwas ina haka suka ce su ma 'yan duniyan suka ce shekara sha takwas to yanzu wannan yarinya kana ganin ba ta da haƙƙi a kanka yadda uwarta take sha'awa malam wallahi haka ita ma take sha'awa wallahi ƙarfin sha'awarta ya fi na uwarta ashe kenan idan mun yarda musulunci gaskiya ne mun yarda annabi muhammad manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam tun da ya ce da wadda ya yi aure don kamewa yarinyar nan ka mata aure ko don ita ma ka rintse mata ganinta duk wadda bai bi Allah ba duk yadda kake so ta yi karatun ina da Allah ne mai sa albarka a cikin karatun idan baka bi shi ba zai albarkaci karatun ta ne shi musulmi yana musulunci ne yadda Allah ya tsara shi ko yahudu da kuka ga Allah ya tsitsine musu ba wai ba su bin dokokin Allah bane a'a suna daukan wani sashi ne da ya musu su yi aiki da shi su yi watsi da wani sashi haka Allah ya faɗa a Qur'ani afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله يتي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ينزكوا إيماني دساش للتافي da Allah ya saukar muku ku kafirce sashi kun ga ai suna imani da wani wani ne ba su aiki da shi ba wai duk littafin Allah ne suka ce ba za su bi ba canki-canki suke ma littafin da Allah ya saukar musu ‘yan uwa muna fahimta? a fatu uminuna bi ba'adil kitabi wa takfuruna bi ba'ad Allah ya ce kwayi imani da sashin littafi ku kafirce masashi Allah sai ya ce fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa kizin fil hayati dunya Allah ya ce ba sakamako ga wadda ke aikata haka madokokin Allah face mu walakanta shi a duniya jama'a mun ji illa kizim fil hayati duniya to saboda kana ganin kai ne ubanta zaka zage ta ba ta da dama ta fito ta yi maka magana ba ta da dama amma dai in ba dai hauka kai ba kasan duk yar da ta kai shekara 25 a matsa take tun da sha'awa ɗabi'a ne idan sha'awan ya taso in ka karanta ƙulhuwallahu zai koma ne ba ba ta da manemi ba wallahi mu ji tsoron Allah Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da waɗanda ba su da mazaje daga cikinku Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da waɗanda ba su da mazaje daga cikinku wasalihina min ibadikum wa ima'ikum da kuma salihai nagartattun mazaje daga cikin bayinku da kuma nagartattu daga cikin ku yanginku in yakunu fuqara'a Allah ya ce in ma sun kasance fakirai ne ba su da hali yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadata su daga falalarsa inna Allah wasi'un alim lalle Allah mai yalwacin falala ne Allah mai ilimi hakki ne yadda ɗanka zai danne maka hakkinka Allah ya tsaye da kai haka in ka tsare hakkin ɗanka za a tsaye da kai kuma malam ɗaya daga cikin faribar aure ɗaya daga cikin ribar aure annabi ya ce duk wadda aka ɗaura mishi aure aka ce yau an ɗaura auren wani da wacce annabi ya ce Allah ya musu alfarma za a ba su kyautar rabin addini yana daga cikin ribar aure annabi ya ce ku yi kokari ku ji tsoron Allah ku kiyaye abin da ya sauran da ayyukan alkai ko ba komai in ta mutu da miji za ta tafi kiyama da 50% kaga dai dan islamiyanta dan sallanta dan karatun qur'aninta zai ɗora mata akan hansa ɗinta hadisi ne al'imamun nasa'i ya fitar hadisin anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sa'ilu kulla kulla abdin an mastar abu kulla ra'in an mastar abu Allah zai tambayi duk wani makiwaci da aka ba shi maniki duk abin da aka ce kula da shi ka lura da abu kaza annabi ya ce Allah zai tsare ka ya tambaye ka akan wannan abu da aka ce ka kula da shi inna Allah sa'ilu kulla ra'in an mastar ahu annabi ya ce Allah zai tambayi kowane mai kiwo akan abin da Allah ya bashi kiwo a hafiza zalika an bayya ahu shin ya kiyaye abin da aka bashi kiwo ko ya cutar da shi ya walakanta shi hatta yus'alar rajula an ahali baiti an ahali annabi ya ce za ta kai masu an tambayi mutum a kan iyalan gidansa yana daga cikin abinda yanzu ya fito da masifu masu yawa iyaye ku ji tsoron Allah tsarin da musulunci ya zo da shi tsarin da musulunci ya zo da shi ba mata ba ko maza ne idan ka sa su a makaranta ka'ida to kana lura kuma da hankalinsu kana lura da dottakunsu kana lura da zaƙaƙurancinsu haka duk uban da ya san hakkin ɗansa a kansa yake akwai wadda tun yana aji hudu a sakandare za ka fi da shi ya je ya kama aikin kafinta don kar ya ɓata lokacinsa akwai da bayi gane karatu ka je ka ga ƙasashen da suka ci gaba har irin saudiya za ka je ka samu wane gashi wannan babban likita ne ƙaninsa malamin tafsiri ne wancan malamin hadisi ne wancan injiniya ne kowa lura ake da shi yanzu ne 'ya'yan in sun kai goma da masu ƙoƙarin da dakikan duka sai sun yi wata dakikiya ce ba ta ganewa ka nema mata abin da za ta yi a koya mata saƙa ta je ta yi auren ta wacce take da basiran da za ta yi sai ta je ta yi ko 'yan maza ne wani ba zai iya karatun ba amma zai iya kafinta amma zai iya walda zai iya zama makaniki sai a tura shi abinda aka ga ya fi dacewa da shi wadda zai yi boko sai yi wadda zai zama malamin ƙur'ani sai ya zama to yanzu haka da ga 'ya'yan gasu nan wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wal nafi ta gama sakandare aji shida ba za ta iya magana na minti biyu da turanci to ba kana bata lokacin ka bane ta gama sakandare kai ubanta ka kira ta ka gwada ta ka ce bari in dinga gaya miki magana ki rubuta min da turanci ka ce mata ni wani ni ne babanki na yi makaranta a waje kaza ce mata kawai wannan abin ta rubuta da turanci in ba ta rubuta ba kamata aure haka wacce ta gama da aji shida a sakandare ba za ta iya magana da turanci ba ba kana cutar da kanka kana cutar da ita ba ne jama'a abinda muke faɗan nan abinda muke faɗan nan ya ba da gudumawa babba wajen shigan 'yan mata cikin mummunan hali wata saboda yadda ta ga ubanta ya damu da karatu ya zakalkali yana ɗaga mata hankali akan karatu wannan zai sa duk darasin da ta ga ba za ta ci shi ba sai ta haɗa kai da malamin ta biya mishi bukata saboda ya tsallake da ita saboda tsaban fitinan ubanta idan ba ta ci ba zai fahimce ta ba wannan jama'a ya yi contributing wajen zinace-zinacen malamin makaranta da 'yan mata da gangan za ta zama da kanta karuwa dole malamin da yake ɗaukan su lissafi tun da ba za ta ci ba ta je ta ba shi kanta domin ya taimake ta malamin turanci saboda yadda ubanta ya addabe ta wannan yana daga cikin abin da ya sa 'yan mata yanzu a ƙungiyan 'yan maɗigo tun tana shekara sha shida ta balaga yau shekaranta ashirin da duk hanyar da za ta bi ta yi alaƙa da mazan idan mai tsauri ne ya tsare domin dama yanzu abin da iyaye suka fi da hankalin su kai shine namiji yana ganin kar wani ya zo bi mishi yasa sai ka samu wannan kawartan abokiyar ma ce wannan abin da ta faɗa ubanta na da hannu a ciki ko bai da hannu a ciki shi ya sa ta ka yi mata nasiya duk abin da za ka gaya mata ka gaya mata ka nuna mata muhimmancin abin da kake so ta yi ka kuma wayar mata akai in kaga ba za ta iya ba ka haƙura ta yi aure wataƙila ƙanwarta ta zo ta yi abin da kake so ta yi amma 'ya'yanmu su dinga haura shekara ashirin ashirin da ana tsare da su a gida jama'a ran da za mu amsa wannan tambayan a gaban Allah akwai fa matsala annabi ya ce inna allaha sa'ilu kulla ra'in an mastar abu Allah zai tambayi kowane mai kiwo akan abin da ya bashi kiwo a hafiza zalika an bayyahu ya kiyaye abin da aka bashi kiwon ko ya cutar da shi hatta alar rajul an ali annabi ya ce za ta kai sai an tambayi mutum game da iyalansa to ka san me da ka amsa wa Allah akan tsare wannan yarinya da kai haka ne ko ba haka wallahi don ba su iya buɗan baki su yi magana na rantse da Allah su wannan karatu da muke inda 'yan matan da su ji wala kabbara da su kai bata isa ta fito ta nuna maka tana son aure ba saboda ta san babu kofa idan kamin ya ce haka za ta kame kanta ta yi ta cutuwa in ba kamen ba ce ta dinga rabawa tana zina ko kuma ta shiga ƙungiyar 'yan maɗigo domin ta biya maka bukatunka hadisin abu ya'ala ma kalibin ya sa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'imamu turmidi ya fi da hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Mamin abdin yastar ihin ra'iya babu wani mutum da Allah zai ba shi kiwon wani abun kiwo da za a ce ga wani abu ya kula da shi Mamin abdin yastar ihin ra'iya babu wani mutum da Allah zai ba shi kiwo na ko ne. jama'a kun ji annabi ya ce mamin abdin ba gwamna ne kawai Mamin abdin ba shugaban kasa bane kawai Mamin abdin babu wani bawa kowane ne yastar ihin ra'iya da Allah zai bashi kulawa da wani abu ya mutu yau ma ya mutu wa huwa gashin lira'iyyati kuma kwanansa ya zo ya kare yana mai ha'intan abinda aka bashi kiwo ko tinkiya ce illa harramallahu alaihi aljanna annabi ya ce wallahi Allah zai haramta mishi aljanna malam wata mata ce fa kyanwa kyanwa kyanwa ta tsare a gidanta kyanwan ta mutu Allah ce yi ta wuta bari a ce da hannunka wajen zinar yarka a ce da hannunka wajen gurbatan yarka da hannunka wajen fadawar yarka cikin wannan musifa idan za mu yi musulunci duk Allah ya ce mi ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah udkhulu fis silmi kaffa Allah ce ku shiga musulunci tsundum ko ya tsanka karka bari a waje in da ka yi doka ce ta Allah doka ce ta Allah wala tattabi'u khutuwati shaytan Allah ce karku dinga bin hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin shaytan maki ne mabayyani a gare ku macuci ne zai cutar da ku yana daga cikin wadda annabi ya ce Allah ya yi alkawarin zai taimake shi shi ne wadda ya aure domin karewa idan dai in ka yi aure don kamewa kana da irin wannan credit a wajen Allah don me yasa ita ba za ka taimake ta ba kuma yan uwa ku saurara ku ci duk wanda yake bukatan tsira annabi ya zo mana da hanyar tsira duk wanda yake bukata ya tsira annabi ya zo mana da hanyar tsira da kansa annabi yake cewa kuma alal bayda na bar akan haske na barku akan kyalli na bar idon ku a buɗe lailuwa kana hariha annabi ya ce hasken da na barku a kansa darensa kamar ininsa ne ma'ana ko dare yayi duhu baya shiga ma hasken da na zo da shi yadda zaka gani da safe haka zaka gani cikin dare la yaziku anhu ba'di illa haɗi. amma ba mai tashi akan wannan hasken idan ba halakacce ba kai lissafi ma rayuwa duk abin da ka shirya malam duk abin da kai niyya da kai a duniya duk abin da kai niyya da kai a duniya idan abin ba zai amfane ka ba bayan ka mutu baka ci riba ne. duk abin da za ka yi a duniya in dai abin ba zai amfane ka ba bayan ka mutu to ka more ka fi da uwar kuɗi amma babu riba haka annabi ya gaya masa ba ya ce na lura dukiyar gado kuka fi so akan dukiyar ku suka ce manzala menene dukiyar gado mece ce dukiyar mu ya ce dukiyar gado ita ce wadda kuka tara ta domin amfanin goben ku ko jibinku amma naku wadda kuka amfana annabi shine ce wadda kuka ci kuka yi sadaka abinda yau ka ɗauka ka bayar sadaka idan ka mutu cikin dare gobe sai a ce a kwace a zo a raba gadonsa annabi ya ce to shi kan ya sha amma wadda ya kwana a aljihunka annabi ya ce na gado duk abinda za ka yi duk abinda za ka yi ka yi tunanin abinda zai amfani ka bayan ka kwanta dama abu na biyu duk abin da ka tashi a duniya ko me abu idan bukatarka ta haɗu da bukatar mahalicinka ka haƙura da naka ka gabatar da mahalicinka duk abin da ka tashi za ka yi a duniya idan bukatarka ta haɗu da bukatar mahalicinka kana so ka yi kaza to a daidai lokacin kuma allah yana so a yi kaza ka haƙura da naka ka yi na mahalicinka abu na uku duk abin da za ka yi a duniya duk abin da za ka yi a duniya ka kyautata shi domin a kowane lokaci za ka iya rabuwa da rayuwanka duk abin da za ka yi ka kyautata shi kar ka yadda duniya ta yi bitin ɗinka idan sallan isha ne ka yi da kyau in ka gama ka yi na fila biyu duk aikin da za ka yi ka kyautata aikinka baka san ran da za ka yi bankwana da rayuwarka waɗannan yara amana Allah ya ba amana Allah ya ba والرجل راي في wa huwa وهو مسؤول عن Ko kowane magidanci annabi ya ce mai kiwo ne akan iyalan gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi dole sai da kula biskit wannan mana biskit wannan in ba kai kasa ya ka ba ma ba a ina zai samu dole sai ya zama yana cikin tunaninka ka fahimci yadda baka da bukatan biskit shi yana da bukatan sweet kiwonsa Allah ya baka dole mu dinga lura da hakkokin iyalanmu akan dole mu dinga lura da hakkokin iyalanmu a kanmu yadda muke da hakki a kansu haka suke da hakki a kan ‘ya'yanka su zama mutanen kirki hakkinsu ne a kanka hakkin ɗanka ne a kanka shi ɗan ya zama mutumin kirki hakkinka ne hakkinsa ne a kan ubansa dole ka mishi goyon da zai zama mutumin kirki ga hadisi yanzu mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yus'al ar-rajula an ahli za a tsaye da mutum a tambaye shi game da iyalansa danka ne gashi nan Allah zai ce maka lokacin da na baka yaron nan ba sigari a hannunsa yaya ka dawo mun da shi da sigari a hannunsa sai kai bayani in ka gamsu in ka kare kanka shi kenan amma da a tambaye ka da a tambaye ka hakkin 'ya'yanka ne a kanka ka tsare musu kiyamarsu hakkinsu ne a kanka ka tsare musu kiyamarsu wata yarinyar malam tun daga tashinta tana ss1 2 za ka gane mai gagara ce ka yi sauri ka yi aurenta kar ta je ta ɓaro maka aiki idan ta yi zina raba muku da ai tana da rabi kana da rabi uwarta tana da rabi akwai wacce za ka ganta mai mutunci ne da kamun kai ka lura da ita in tana bukatan aure ka mata aure duk daren dadewa da kai da yarinyar nan da ku je gaban Allah duk daren dadewa da kai da yarinyar nan da ku je gaban Allah hakkinta ne a kanka hakkinta ne a kanka ka nuna mata hanya mafi tsarki mafi kyautatuwa Allah a cikin alkur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa alikum naran وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة Likita tulge na ɗorawa, shi na duniya ya yi xasu. ya xasu na ya fahimta Allah ya Amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah an ji'a kuma an kusa kuma 'Wa ahli kulma Allah ya ce 'Ku tsare kanku da iyalanku daga wata irin wuta ta masiba. ka tsare kanka ka tsare iyalanka ya ayyu alladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku anfusakum wa ahlikum naran Allah ya ce ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wata wuta ta masifa to ina ce zaka iya tsare iyalanka daga wuta ne in kana kautar da su daga sabon Allah Allah ya wajabtar maka Allah ya wajabtar maka ka kare ta daga wuta to ina ce kare ta daga wutan shine jaye ta daga sabon Allah kana nusar da ita zuwa ga aikin alkai idan ka barta a cikin sabon Allah ko mummunan hanya ka tsare ta daga wuta lokacin da za a taba jikinta ko a yi zina da ita za a gaya maka ne kuma kai baka san idan yarka ta balaga tana sha'awa ba kuma baka san shaidan zai yi tasiri a kanta ba saboda kai yana daga cikin ribar aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadda ya yi aure don kamewa Allah zai taimake shi wadda ya aura don kamewa Allah zai taimake shi wadda ya aurar don kamewa Allah zai taimake shi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ya jefa yara dewa malamin su suna zina da su saboda su tsallake da su in ta zauna karatun ba za ta iya ci ba ba za ta iya ci dole sai wani malami ya taimake ta kai ba za ka tausiya wa 'ya'yanta ba ba za ka tausiya wa 'ya'yanta ba haka aka mana wannan kes din wai uwarta tana ce mata in dai kin ki karatun nan haka ke daki walakanta na ta to ita uwar ma da aka aure ta da kikiya bata walakanta ba sai wannan ke da aka aure ki baki iya boko ba baki iya arabiya kuma Allah ya rufa miki asiri a gidan miji ita ce Allah zai walakanta ta ita ce Allah zai walakanta ta karatun ta ba laifi bane ku bata tira kar sanadiyan wannan ta je ta fada cikin zina Allah ya wajabta muku ku tsare su daga wuta Allah ya wajabtar muku ku tsare su daga wuta idan sha'awar yarka ya kai mata je ta fada zina ka shiga uku ranar alkiyama idan sha'awar yarka har ya kai mata shiga maɗigo ka shiga uku ranar alkiyama idan sha'awar yarka ya kai mata yi zina da malaminta na boko ka shiga uku ranar alkiyama domin ka taimaka wajen jefa ta a cikin halaka babu abinda ya fi alkairi wa ya mace kamar ta yi aure ta yi biyayya wa mijinta duk abinda sunansa alkairi a duniya duk abin da sunansa alkhairi in dai ya mace ce babu alkhairin da ya ɗara ta yi aure ta yi biyayya wa mijinta ko ubanta musulunci bai ce ta zauna don mishi biyayya ba biyayyan mijinta ya fi mata alkhairi kan biyayyan ubanta duk abin da ya mace za ta yi a duniya duk abin da ya mace za ta yi a duniya mafi alkhairi a rayuwarta ta zauna da mijinta ta yi mishi biyayya a nan Allah ya saka ƙofar samun rahamanta babu wani alkairi ma mace babu wani alkairi wa mace a duniyanta da lahiranta kamar ta yi aure ta yi biyayya wa mijinta a nan Allah ya buɗe mata ita kuma ƙofar rahamanta anan Allah ya sanya mata kofar rahamarta babu wadda zai saka hannu wajen gurbatar yarsa face abun Allah ya ci amanar irin Allah a suratul anfal yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasul wa takunu Allah ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah, la ta hunun laha war rasula, inci Allah, kar ku inci manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, wata hunu amanatikum wa antum ta'lamun kar ku ci amanoni kar ku ha inci amanoni da Allah ya danka a hannunku bayan kun sai Allah ya dauki wani abu amana ya danka a hannunka ka ci wannan amana Allah ce karku yi haka inda kun yi imani da amma malam fa saboda wannan kamewa saboda wannan kamewa malam Muhammad Salihul Usaimin shi har ya mutu abin da ya fahimta idan magidanci mai mata ya zo neman aure ga wani kuma ba shi da mata ya zo neman auren yarka ya ce idan an samu daidaituwa duka mutanen kirki ne masu addini ne ya ce ka ba mu wadda ba shi da mata me yasa ya ce saboda Allah ya ce auren na kamewa tun da wannan na da wata to wannan da bayi da shi a taimake shi saboda ya kame kansa ina da duk maganan kamewa ne to don me kake rike su a gida yaran nan idan aka kasa su kashi uku kashi biyu karatun suna yi ne don dole dole ba don suna so ba abinda malam usaini ne ciki ne ya ce allah ya shar'anta aure ne ɗaya daga cikin manyan manufofin aure shine domin a kame fa innahu a gabdu lilbasar wa asan lilfarat ya ce to idan wannan ba shi da mata wannan yana da mata duka biyu suka zo neman aure duk masu addini ne ya ce ya fi dacewa a ba ma wadda bayi da shi tunda wannan na da ɗaya to a ba ma wannan domin ya sauri ya kame kansa to addinin nan wadda ya yi ya yi wa kansa ne wadda ya ki ya yi wa kansa ne in ka bi Allah ka yi wa kanka ne in ka ƙi bin Allah ka yi wa kanka ne amma dai duk abin da muka yi akwai ranar tsayuwa amma dai tunasarwa ce ka sani yadda kake da hakki akan yarka tana da hakki a kanka ka sani daga cikin hakkinta a kanka annabi ya ce in ta balaga ka aurar da ita in kulle ya ji ciki ya tsira yadda kake da hakki a kanta tana da hakki a kanka daga cikin hakkinta a kanka in ta balaga ka mata aure duk abin da ka fito da shi na tunaninka wannan ihu ne bayan hari Allah ya mana muwafaka Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa karatun da muke yi ya zama sanadiyar tsira gare mu domin annabi ya ce wal qur'anu hujjatul laka wa alayka karatu ko ya zama hujja a kanka ko ya zama hujja gare ka idan ka yi aiki da shi idan ka yi aiki da shi sai ya zama hujja gare ka ka samu tsira na karanta ne an karantar da ni ne idan ba ka yi aiki da shi ba sai ya zama hujja a kanka Allah a cikin alkur'ani yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله يتي ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به الله يتي ما هي سنة أيكي da abin da ake musu wa'azi da shi inda in an musu wa'azi suna ji in ji Allah lakana khairan lahu wa ashadda tasbitan Allah ce da shi ne mafi alkaini gare su da shi ne mafi tabbatar da digadigansu akan addini wa idan Allah ce inda suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi la'atainakum min ladunna ajran azima Allah ce da mun ba su wani sakamako mai girma wala hadainakum siratan mustaqima Allah ce wallahi da mun shiryar da su hanya madaidaiciya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu